أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقضى الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير sallallahu alaihi wa sallam daga garin zuwa shekara dubu biyu da da yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha a majalisin da muna cikin suratul nisa a majalisin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 92 da kuma 93 kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 94 inda ubangiji ta ke cewa ya yi ladina amanu idza barabu يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا Ubangiji ta lati ya ayyuwa lalina amanu ya kodanda suka yi imani, shiga barabtun fi auri, shiga barabtun fi sabi lillahi, idan kuka yi tafiya a bayan kasa saboda jihadi fi sabi lillahi, ta bayyano, ku bincike, ku tabbatar da wannan mumini ne ko kuma ne. domin karkuce ku afka wanda yake mumini wala taqulu liman alqa kuma salama lasta mu'mina kada ku gaya wanda ya muku sallama ku ce masa lasta mu'minan kai ba mu'mini ne. ku je ku kashe shi kai ya muku sallama ne domin ya tsorita yana son ya kare jininsa tabtaquna arda hayati duniya domin kuna neman wani abun dan jin daɗi na rayuwar duniya ku kashe shi ku kwace dukiyarsa kada ku shaka fa inna fa inda allazi mazalimu katira ganimomi da abubuwa na jin daɗi da arziki duk yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala nema a wajen Allah kazalika kuntum min qabl idan kuka kashe mutum saboda ya boye imaninsa da ya bayyana ku kashe shi kuka ce yana tsoron mutane ne kai kuma da haka kuke lokacin da kuke maka a koyi a koyi kuke addini famanna Allahu alaikum ya Allah muku baiwa ta yadda za ku iya bayyana addinin naku yanzu kun yi karfi kun yi hijira an yi jihadi kun buɗi kafurai kun ji musu rauni yanzu sun zo suna jin tsoron ku amma za ka kore abu ya kuce yi ka bayyanu wani da lalace ku bincike tabbatar da wanda za ku kaje kaburi ne mai yakan ku tabbatar da wani mumini ne ku kauce kitansa ku kauce zuwa jininsa inna Allah kana bima ta'maluna kabira Allah subhanahu wataala masanin abin da kuke aikatawa ne ko da aboyi ubangiji ta'ala anan yana shiryar da bayan da cewa kada su dinga gaggawa idan sun fita jihadi su dinga bambance mumini da karkuri domin karkure ne ake ya ba mumini ba hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmizi da mutanen imam ahmad da a hasan da abdullahi bin abbas ce wani mutum daga cikin bani Sulaim ya wuce wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sun fita za su je jihadi shi wannan mutum yana kowar dabbobin sa ne tumakin sa da awakin sa sai wa sahabbai sallama suka assalamu alaikum sai suka ce kai wannan ya mana sallama ne ba saboda tsoro ba wai musulmi bane yayi mana sallama ne don tsoron kar mu kashe shi shikenan sai suka nufe shi da makamansu sai suka kashe shi kuma suka kwace garken dabbobin nasa suka zo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne Allah ta'ala sai saukar da wannan ayar ya ku wanda ku imani idan kun yi tafiya jihadi fi layi, ku tabbatar da kafin mutum kafin ku kafin ku kashe shi kada mutum ya muku sallama alhalin mumini ne ya cikin jama'ar sa ya boye imanin sa kuma muku sallama ku cewa a ayyayi ne don tsoro kafuri ne don ya kare jinin sa ku kashe shi kuma ku kwace zuciyarsa kada ku ya ka idan ku yi haka ya nuna kamar duniya ka ku ci Allah ubangiji ta manzala ta sunna hadisi ta tabbata a musulman na bazza da Abdullahi bin Abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu mayaka na yaki cikin su akwai al-Miqdad bin Aswad al-Abdali da suka tafi wurin yaƙi su suka samu wasu mutane mutanen kuma suka same su saurar rarrabu wannan ya yi kan wannan ya yi kan barka ne sai zama na akwai wani mutum guda ɗaya wanda yake da dukiya mai yawa shi yana nan gefe shi kaɗai bai zo ya ce mutanen ba to da ya ga musulmi sai ta ashhadu an a ilaha ba wa an da muhammadu rasulullah shi kenan sai ya kama shahada ya musulunta shi ko mai gida sai mai fahimci ya yi haka ne domin tsoron kada aka ce shi ba don Allah ya kalmar shahadan ba za ka kai ɗauki makami sai an kama sai je kashe shi ya je kashe shi shi ne mazo Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce masa wannan mutumin fa ya ce masa yanzu a kasar rajulan shahida Allah ilaha ba. da ka kashe mutumin da ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wannan mutumin musulmi ne sai a kashe shi musulunta ko wani mutum daga cikin sahabban manzon sama sai ya ce wallahi sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka kashe mutumin da yake la ilaha illallah da za ka kashe shi da suka zo ku ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya yi kalmar shahada ya musulunta amma mai gidajen afar ya kashe shi to sai manzon sama ce ya ni gida ya ce kira mi gida ya ce ya mi gida ka kalta rajulan yaqulu la ilaha illallah yanzu za ka kashe mutumin da yake faɗan la ilaha illallah fa kaifa laka bi la ilaha illallah ko kada ya za ka yi da la ilaha illallah mun fa kashe kiyama mutum ya faɗi la ilaha illallah sannan ka kashe shi ya za ka yi da la ilaha illallah mun gobe kiyama domin la ilaha illallah ce mai kare jinin musulmi to idan ya faɗi la ilaha illallah sai ka kashe shi to menene sai ka kashe bashi don maza kuma ya ce umirtu an uqatila an nasu a yaqulu la ilaha illallah وإذا قالوها قسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله an umarce ni ya yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha idan sun faɗi la ilaha sun kare jinanensu da dukiyoyinsu sai dai wani haƙi na musulunci mutum ya faɗi la ilaha illallah kan shi ka kwace dukiyarsa ne zai faɗa idan ka ce saboda tsoron ya faɗa ne don tsoron ya za ka yi gane Kuda ba zuciya ne ba za ka iya kada zuciya ka kanani gane imanin sa Allah ta Allah ya da wannan ayan ya ce ya kullum kai imani mun kaje da bari ku dinga bincike kada mutumin ya muku sallama ko ya kalma shahada ku kashe shi ku ce ai ya ne domin tsoron makami ba don Allah ya musulunta ba manzo Allah ya kuma ce wannan musulmin mumini ne na boye imaninsa a cikin mutanen sa kawai an riga ya imani shi da kafa kafa yana boye imaninsa ne domin ta tare da kafirai yan uwansa ne idan ya bayyana imaninsa a ko shakka guda su afka maza yanzu da ya ga musulmi sai ya samu dama sai bayyana imaninsa to sai kuma za ku kaje shi me kake me kake so ya ce maka ce maza suna ce to ku in ma da aka kuke a maka? kuna koye imanin ku ne a koye abu ya ba ku bayyana ba Allah ta'ala ya muku bai wanda za ku iya bayyana ku zo ku kai kanti ta yadda musulunci za ku iya bayyana shi ba tare da wato ainihin matsala ba shi ne ma'anan ka zalika kuntum min kuma da aka kuce kuna kuma imanin ku a makka ubangiji subhanahu wataala ya karfafa ku ku samu wasu jiharubai suka musulunta irin su sai na kuma irin su sai na hanta sannan nan aka fara bayyana da musulunci Gama a cikin wahala har can da aka yi hijira aka taho madina haka yi yakin badar sannan ake bayyana da musulunci yadda ake so manzara sama shekara uku ya asirance yake kira da duka addinin musulunci ko kowa tsoro yake bayyana ba sai a ku zo ku kashe wanda ya faɗi la ilaha illallah a cikin suratul anfal wani ta dace wadko iz antum qalilun mustaqafuna fil ardi taqafuna an yatakasafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum kuru. Allah ta yake ku tina fada ku ‘yan kacin ne masu rauni bayan musulmin sun zuwa tun ana uku goma ashirin arba'in ba ku da yawa kuna tsoron da sai su kauce ku kamar yadda shirwa take kauce ɗan kaza a tsoron ta huge kar ku sanar da imanin ko ne zo ya kauce ku ya je halittar da ku amma Allah ta'ala ya taro ku zuwa gare shi kuka kauro kuka dawo madina ya taimake ku da sai ya karfafa ku da taimakonsa aka yaƙi mata kuka ce ta gani da kafirin sannan Allah ya azurta ku da abubuwa daɗa ta masu karke kuka samu ganima kuka yi ƙarfi kuka yi arziki Allah ya muku wannan don ku gode masa sai akwai mutum ya ce mumini ne ya yi imani ya bayyanar da imaninsa sannan kuma ka ce ba mai imani ba ne sai ka kashe shi kamar kana son ka ci kasan gaibu ne kenan abin da aka ce kawai yi amfani da zahiri umirna an kuma bil zawahir wa nakili sarayya ila Allah an umarce mu yi amfani da zahiri mu yi hukunci da zahiri abin da ke cikin sirri a yana wajen da ta'ala duk wanda ya bayyana da musulunci musulmi ne mu aure mu amma in akwai abu a zuciyarsa ma fa hisabuhum ala Allah sani sirrin su yana wajen da ta'ala shi ne musu hukunci amma kakan bata isa ka ce za ka musu ci ka ce ai a baki ne suka faɗa ba sai kai ka sani ka shiga zuciyar zuciyarsu ne Usama bin Zaid ya ji an yi yaƙi ana yaƙi sai ga shi ya harci wani kafuri kafurin da ya samu dama kashe shi da yi shi ko sai samu dama a kansa ya daga takobi zai buga masa sai ta ashhadu Allah ilaha illallah ya mutu don ce shaida ba wata da gaskiya sai Allah sai Usama a zuciyarsa sai ta kai wannan ya faɗa ne sun tsoron makani kawai sai kashe shi ya madina da gaba kuma abun ya dame shi sai ya manzo kuma kafin abun da yi manzo da kuma ya kushi ya za ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah wasu rana alkiyama ya kusa da hu ba da an kalla la ilaha illallah wa kaifa bika bi la ilaha illallah wa qadan yawm alqiyama kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah ya za ka da la ilaha illallah wasu rana alkiyama in ta la daga kisa wata ruwa inda ma ba su ba kofa min asilah ya fata ne kofa min asilahi domin ya kare kansa daga daga makani sai manzo sallallahu ce Allah ya ce kalbahu hatta ta'ala ma ba ta amna da ka kada zuciyar zaman ka gane zuciyar ta kudo ta kuma ta kudo ta ma ba ka iya ne ko ka kada ba za ka gane ma Allah din da mai mai ta yake wallahi ne buri ina ma wannan ranar na musulunta daga nan ce daga yau Usama yace wallahi ba zan sake kashe mutumin da ya faɗi la ilaha illallah su wanda ya faɗi la ilaha illallah an riga ya kare jininsa babu dama kai kuma ka zo ka ce ka masa wani hukunci ka ce ba musulmi ne idan kai haka kai wa ubangiji subhanahu ala shishigi a cikin hukuncinsa ka masa shishigi a cikin hukuncinsa domin sanin gaibu sai Allah sai abin da ke zuciyar mutum sai Allah sai ya faɗi la ilaha illallah ya riga ya kare jininsa amma yanzu fa masu kashe musulmi ba ma za a yi ta amfani ba wanda yake sallah a masallaci bayan ya faɗi la'ila illallah yana sallan azahar la'asar magariba isa su ba shi kai wani ma a masallacin a musulmi ne zai kashe musulman su da sallah kuma wai jihadi ke na rijadi ne wani ko a fagen fama kaburi ba da ya kashe mai shahada shi kenan dole ka dage takobin ko kai haka ka buga masa in yace la ilaha illallah dole ka sauke sauke na kariya sai ko mutumin da ka san musulmi ne bayan ya yi kalmar shahada ma gashi nan yana sallah a masallaci ko kuma gani sai yana salloli guda biyar duka zo ka afka masa ka kashe shi amma a sunan jihadi sunan irin jihadi ne sai ina mutum yake fahimtar addininsa a ta wani bangare kawai na ayar qur'ani da hadisan magana da suke hana kashe musulmi tun mutum ya sake su ya kashe musulmi kuma ya ce na bidani kuma yana neman lada ne wurin Allah wai ga wannan ne kuma yake neman aljanna ka kashe shi ka kwace masa dukiyarsa ba kana neman aljanna ta wannan to kaga mutane yin ba karantar addini suka yi ba ba a karantar da su addini ba to karantar da za su yi ba kaɗan ba ne kuma duk inda ake irin wannan zubbirin da aka samu garuruwa musulmi ne duk inda ake rikicin a duniya aka samu musulmi ne suke kashe junansu musulmi ne sai dai kafiran suna nan a gefe suna aiki za su kuma su suke taimaka musu taimake su su kashe yan uwansu to duk wanda ya faɗi ya lallawa sai ka kashe shi sai ka tanadi hujjar da za ka gaya wa Allah ranar kiyama haka manzo Allah kuma ya ce ya zaki da layi da Allah kuma na kiyama sai ka yi shiri ka tanadi hujja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ka kare kanka ranar alkiyama Allah ya sauke sai Allah ta'ala ya ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ta'ala ya san cikin abin da kuke ko abu ya kai ai wani kuma duniya ne kawai yake so ganima ne yake so Allah ya sani in da ma ka so ka fashi dukiyar mutane ne kake kashe su Allah ya sani idan kuma dama kana son ka kuci haushinka ne sai bukatar ka ka fuji wani ka zubar masa da jini Allah ta lati ne idan mun farka kawai rayuwar ne ta ma gaji kowa ma ya rika mugunta ne ka tashi hankali a cikin al'umma ka ta garuruwa don kowa ma ya rika tun da kai ma ka rika ubangiji ta Allah ya san abin da kake aikata ba kuma sai ya kafa ka da wannan in kuma jahilci ne kana ganin jihadi kake fi sabilillahi nan ma Allah ya ne ka koma makaranta Ka je ka tambayi malamai fasalu ala zikiri in kuntum ta ta'lamun daga tambayi malamai idan ka da ilimi وكل لأمر ديانات فلا تحيا إن الحياء غرور النفس فاعتزمي من ساكت أنت عن الدين kuka به وإن أفقد في كفر وفي نفل ثم malamai sun sani ga abin da ya shafi addinin ga baka da kunya jewa wanda ya shiru ba tambaya ya fita idan ba ka tambaya za ka fada cikin kafirci ko fada kuma ka je ka fada daga nan kuma kila ka fata cikin kafirci je ka yi abin da zaka rusa lahiran ka gaba ɗayanka saboda jahili ba abin da ya fi karatu shi ne a gaba fahimtar addinin shi ne a gaba kafin aikin sai ba ka fara tokar da ikra bismi rabbika hala hala ta al-insana ne a ikra wa rabbuka al-akram kai karatu A sunan Allah kai karatu bai yi ka shi su gina Idan ba kai karatu ba sai yi ka ga ne hukuncin shari'a yanzu sallar nan ba kai karatu ba za ka ta ne da za ka kai sallah daidai sun ballanta na jihadi abu mai hadari kisan kai a ce ba kai ilimin ba kuma ka iya gane ga jihadi na hakika na gaskiya sai ka je ka je bakan ka halaka amma ilimi shi ne gaba kuma idan wannan abu shi ne jihadi to ya kamata malamai musulma suna gaba gaba don su suka fi kwa fahimtar jihadi in ka ce malamai ba su tsoron Allah to sai a ce maka na Allah baya karewa ba ku gaba su su zama ba su tsoron Allah Allah dole sai an samu wani shi kuma na Allah ne amma malamai ba ne ba yadda su ta zai kai ba ma kai zuwa shirya ba ma kwata kwata wanda yake da ilimi shi ya san shirya ilimi mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu ubangiji ta Allah yake yana kai da muke aikata wannan narko ne da tsorikarwa cewa Allah subhanahu wata'ala zai saka maka akan abin da wato kake aikata kamar fadin ubangiji ta Allah ne ya zabi lamina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun tsoron Allah Allah ya san abin da suke aikatawa ba abin da yake wa Allah idan ma ka wani kai da kafurai suna dankara maka kuɗi kana kashe yan uwanka musulmi kuma kana cewa jihadi kake yi to ai in ka koyi wa musulmi ba ka koyi wa Allah ta'ala ya san ka da makiyan Allah ya san ka da makiyan musulmi kuma ubangiji ta la ya da bina manu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya wanda wanda ne ka ku ringi makiyana da ku a matsayin masoya ne ka haɗa kai da su a zahiri kamar ba ka tare da su amma a yi kuma ka haɗa kai da su su suke taimakonka da dukiyansu da makamai kana kashe musulmi yan uwanka kana da hankali a cikin garuruwan musulmi ubangiji ta lata ne kuma zai maka hisabi akan wannan sai Allah ta laifi لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين waɗanda suka zauna a gidajensu ba sa zuwa jihadi minal mu'minina da cikin mu'mini masu imani ghayru kudin sarari, waɗanda ba wata lalura ne ta farko suka zauna a gidajen ba ba makafi ne ba kuragu bane ba marasa lafiya ne. ba za su kafa zama daidai ba wal tuna fi sabilillah da wanda suke jihadi don ɗaukaka addinin Allah da amwalihim da dukiyoyinsu a amfani. da kenan waɗanda suke zuwa jihadi fi sabilillahi tare da manzon Allah sallallahu da dukiyoyinsu da rayukansu su suka fi A akan waɗanda suke zaune ba tare da kudi ba kuma zuwa jihadi wannan yana da kenan zuwa jihadin farko ke faya ne ba farko an yi mani idan wasu suka je sun dauke wasu su suka je suka dauke makan karkai tamanin darajar kuɗi ne a sun cika daraja shi kala ta ce fabbalan lahul mujahidina Allah ya fifita masu jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunan su kada qaidi na daraja wato daraja mai yawa al-qa'idi na akan wanda suka zauna ba su je ba wato jihadi ana yin sa da dukiya da kuma da kuma ainihin rai ka ba da kuɗinka a shirya a cikin jihadi sannan kai ma kuma ka shirya ka tafi da dukiyanka da ranka gaba ɗaya a haka ne ubangiji ta ya ɗaukaka addinin Allah Ko wanda yake son ya tafi jihadin amma kuma ba da da zai shirya ba da kuɗi na jihadi ba da makami ma babu abin da ke barwa iyalinsa masu kuɗi sai su dinga taimakawa suna kawowa wannan ya kawo wannan ya kawo sai a shirya wannan tafi jihadi wannan ba shi abin da zai ajiye wa iyalinsa a haka a haka sai a yi taimakekeniya ta tafi jihadi kuma ka dinga zuwa yaƙi ne wasu ma suna zuwa wajen maza suna ce su kashe da kuka ya rasu da zai muna son mu tafi jihadi ba mu da kuzuri maza suna sai ya ɗauka ya ba su yana da shi in ba da shi dole a haƙura su kuma fara tafiya ba su saboda ba su da abin da za su je su ciyar su jihadi fi sabidin layi. wani lokaci maza suna sai ya ce to a je a aizonci wannan ya kawo a yi karo karo a zo a tara a tafi wani ya faru a yakin tabuka lokacin akwai talauci ya sake cewa yakin tabuka ne lokacin talauci babu malam babu babu arziki babu kuɗi ta ka samu yake tafiya wani lokaci ka ana walwala wani lokaci kuma ana cikin kunci da wahala haka Allah ya tsara tsara rayuwa tun a zamanin manzo sun haka ake wani lokacin ka zauna cikin walwala wani lokacin kuma ko abincin da za a ci babu ko an kuma mutum ganye ma wasu har ganye suke ci Duka zamanin sai na Umar aka shiga wahala. Har yadda mana idan mutum ya je satan abinci ba za a yi kanunsu ba an yi da lura ne saboda tsakar wahalan da ake ciki na rayuwa. In ce abinci ka sata to babu yanke hannu. Da zura ne ta saka fara. Lokacin za a tafi yakin ta boko hijira tana shekara fara. Aka ce to yakin nan tafiya ce dogo. domin daga madina zuwa ya kai kilomita dubu a tsohuwar hanya a tsohuwar hanya ta yanzu kilomita ɗari bakwai da ko da gama za a tafi za a ji aiki mun mutane ko biyu a dawo sai baka shirya sosai ba za ka tafi sai aka ce ba kawo mako. masu kuɗin irin su kai na uku masu kuka zuciya mai yawa su abdurrahman bin awf kuka kawo zuciya mai yawa magana ya jinjina zuciyan sannan suna umar ya ce to yau kullum za a bada taimako abubakar ce fi ni kuma yau sai na ce abubakar bawa sai dai ba zuciyan ta biyu sai kawo rabi na ba shi wannan dukiya ka umar ne kafar iyalan kai shi na bar musu rabi sai na bakar ya zo ya zo da dukiya mai yawa mun ga ma ce irin wannan dukiya wa bakar mai kafar iyalan kai shi kaitu lahum Allah wa rasuluhu kuma musu Allah da manzon sa ko bai bar iyalan sa ba kai da dukiyan sa gaba daya da imani irin na Abubakar wannan sai Qur'ani ya ce in za ka ciyar da dukiya fi sabilillahi karkiyar daidai gurgudo kar ka ba da kuɗin ka gaba daya saboda abin da ake tsorace maka idan imanin ka yana da rauni za ka zo kai nadama a ne za an faku lam yusrifu wa lam na wa kana baina zalika qawama idan yi daidai da daidai da tsaki kar ka zo kana ta nadama ko ka wallahi ne ka ce na fara na so ina shan wahala sai ka mutu da kamar da ta يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد maluman معسورا ba ka kara ba ka in ba in ba in ba ka ba a zarge ka in ka ba kuma gaba daya daga ba ka zo kana da dama ka ce ka kai haka sai yazo hadisi khairu sadaqati ma kana ala shi nan. sai yan shi ne wanda ka bayar ka da wani abu a wurin ka ka bar gaba daya don kar ka zo ka da dama kawo bin malik da aka sa masa takunkumi sai ya ce ba da shi da ɗan uwansa guda biyu kwana hamsin aka sa musu shafo kuɗi ba mai musu magana aka ce su kaurace wa iyalinsu ma shi ke da gaba ta ka saukar da tsarin alkur'ani an karɓi tumansu. wani zai ka albiji ya tobe mayafin da kawai ya ba shi tuna ba ya kyauta zo da duk ya zo jin manzon sama ya ce ya rasu da layi ni kawai da farin cikin an karɓi tuban na duk dukiya ta gaba da sadakar tafi sabi da layi sai manzon sama ce masa amsi ba babba malik kan dai rike wani abu na suke da gaba duka amma sai na bakar da ya kawo ta da karɓa ta ba ɗaya me yake nuna wa yana nuna imanin abubakar na kuma ya san kawo bakar bai zai yi a dama ba duk abin da duk matsan da ya shiga ta rayuwa da zai da daman ya shiyar da dukiyar nan shi sabi da kuma saboda ya san irin imanin abubakar manzon kuma ce inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala Allah baya kallon rahama wa mutumin da yake jan tufafin da don kama yana tafiya na jan rigan sa aka tsan ta amma ko wannan sa sai da baka yace ya rasulullahi wallahi shi kan tufafi na yana son kasa shi dan hada a hada sai dai ni ga jawo shi amma da bai tambaye ce ce ko kana yi don girman kai ne ko ba girman kai ba ke masa wannan tambayar ba sai ce ya ba baka inna kallasta liman yaqalu khuyala yace ba baka kai ba don saka ma kake yi ba imani irin nawa baka shi aka karba gaba daya kuma shikenan to kaga yanzu kai ka ci kama da dukiyan ka kan fade fi sabi lafiya mu zaunar da kai maka da siya mu ce ba ka ce ba eh <laughs> ba da abin da za ka bayar sai ka zo ka ja wahala kai na dama ka ka bata ladan ka gaba da yanzu na mutum zai barkance ce na ɗauka wa Allah alƙawari sai na gina masallaci da duk dukiya ta ya ta ah, duka uku ba da kashi ta a gina masallaci da kashi ta kashi biyu kuma kirki a wurin ka domin kar ka zo Allah ya jarrabe ka ka sha wahala ka zo kana da daman bai ka aikin addini wanda shi ne koyarwa irin na musulunci amma wannan yana nuna mana darajar abubakar darajar abubakar bai ɗauka gaba ɗaya ba shi sabili zai akwai masu kuɗi ko masu bayarwa amma za ka samu abin da kai na wasu manya ba din ya fi na abubakar din su amma ba duka da bayarwa yi da dama bin ofishi ma ba duka bayarwa amma wanda ya dauko dukiyar sai bar gaba da domin kan tantance ai ya ji wanda ya zai ya tsoro ya bayar haka abu suke cewa fi bilai suka ce idan man manzo kuma yake a sai muka a ba da sadaka wallahi suna zuwa kasuwa su yi dako don su samu su ba da sadaka saboda kar a yi babu su dako kai kuma kana da shi jin ba ka iya bayarwa Allah ya tawaye Ubangiji ta ala ya ce قبل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة ألا في jihadi da جهادي لجوجيوينسو رayukansu a kan waɗanda suka zauna ba su je ba da darajoji masu yawa amma wa kullum ba da lahul kowa Allah masa alƙawarin aljanna da wanda ya je jihadin da wanda ba kowa masa alƙawarin aljanna amma wa faɗaɗa lafin mujahidi na alƙa'idi na ajiyar azima sai dai wanda suka je kuma an fifita su da lada ne girma fiye da wanda ba su je ba ku fahimci wannan ayan wanda ba su je nan ba ba su da uzuri ba su kafi ba ne a ai maka wani da ladan sa da wanda ya je yayi idan kutu idan abun yan sun kone ladan sa da wanda ya je idan mara lafiya ne ladan sa da wanda ya je don Allah ta rataya khairu qul zarari da waɗanda suke da lalura dukan lajin su tsene da mujahidin wanda suka yi jihadi wannan haka kawai mutum ba da uzuri zai zauna sai dai jihadi ba kwaɗe ta gabi Allah ta'ala ya ce har da shi da wanda ya je jihadi duk an musu alƙawarin aljanna wa kullum ta al-husna da Allah ya mutum ce zo a cusa masa wani gurɓataccen jini wai idan ka mutu kai jihadi ko wai kai mutuwan jahiliya kada ba suka dauka wani mutum jihadi ba shi kenan kawai ka mutum jahiliya kawai Ita ko ta mutum neman jihadi yake ko ta ta kun jihadi ne kawai shi ce mutu akan kan jihadi ko da musulmi ne je kashe. So da an ce masa ka mutu akan kan jihadi ba ko ka mutu a jahiliya wannan ba ilimi ba ne. Mutum nawa suka mutu a jihadi ba. Khalid bin Wali ya mutu a fankin farma ne? Shi yaƙin sai akan gudan tsirin. Imam Ali ya mutu a wurin yaƙi ne? Ko Imam Shafi ya mutu ya rasu a wajen yaƙi. ko abuwa ne ba kawai ma abin shahadar su kai wajen yaƙi ba su shiga jinna ba ne? Ka ga jihaji ko su ci baya ne. Idan wasu suka yi su ku wa wasu, ko tsaka da mubi nuna, liyan tsiro kafa, wadau da na fara ne ku ji karɓatin ta ifatun min hum, ya kafa kawo fiti ne, wani yun tsiro kuma wani zara jau ilaikin da zama ya mu. Kuma ta a kai kada ku tafi gaba ɗayan ku wasu su tsare da mantan Allah, sallallahu alaihi wa sallam, domin su ɗauki iri, wasu kuma su je ƙin kalibi. saboda da suka tsaya suka ɗauki ilimi wurin manzala ta kuma in wayancin suka wanda suka je jihadin suka dawo sai su ba su wannan ilimi manzala ya karanta da mu kaza da kaza lokacin da ba kwana kuma abin da wasu ke so ba ɗaya a dungumu a shiga ciki a jihar a jihadi kawai da ya kan kafirai zai yiwu ne kuma dole sai ya cika shurudansa sai ya cika shurudansa kafin a yi shi Allah ta'ala ya nuna mana a nan jihadin furbu kifaya ne wato farilla ne na me na kifaya wani yana iya ɗauke wani wani yana iya ɗauke wani in wani ya je to wani ba dole su yaje ba amma yakan zama farko ainihin idan an afka muku a garin da kuke kafirai su zo suka afka muku nan dole ku yi ku kare kanku kanku yin kuka yaje an fara nan ba ku mu ku ba da ko kuma in ka je baban ka fara yakin ba yadda ka ja da ba ba ka jawo musulmi rauni sai dai idan sun sun ninkin ku biyu in sun fi ninkin kofi biyu kuma za ku iya guduwa kamar yadda sabai suka fito daga yakin muta su dubu uku suka samu karkurai dubu dari biyu dubu dari biyu shirkai dubu dari turawa dubu dari da dole su je su yi su gudu aka ce zai dubi na Kuma kan kashe jafar tsayyar jafar bin abi dale kan shi abdullahi bin rawa su ne jagoran da mutum ya nada aka rika ma waye zai karbi tutan an ce wani kama ta a bawa ne je a ba tota. wani kashi bin wani shi karbi tuta wani ka ce ka kada aka zara ta sai kun min zurofin daga madina yake ba da labarin ya bi shi yanzu takwamin allah ya karbi tutan da ya karba shi wa ku mu afkar musu ko za mu mutu ne ah, wayo ya na gaba su koma baya su ba su koma su kasa dama su koma abu na kuma su koma dama domin su kango su kasa kin fiska sai su yi tsammanin cewa an kara mata jama'a ne daga madina da aka yaran masu karfani suka san kori da zai fito ta da kura ka ta da kura da dawa kai wurin ya cinye ke da kura ta da ba ta iya ganin zai ta ku juya musu suka juya suka kudu suka ga madina shi ma wannan da kura ne eh suka ba ka shi suka ba dewa abu ya fi karfin su suka zo dawa da bakin hanya da bakin kafin su iso madina a bayan gari wasu matasa masu zafi suka tare su a hanya suna suna musu kaza ainihin al-qurar wai masu gudu tsora ta kawai kanzu ya inna ba ne ba gudu su kai ba kai hari ne hakan ne shine tsarin wai a kai shi ka zai addinin Allah a samu in ba su mugwara wa gwamnati da shi sai a kawai to amma wani bai karanta wallahi babin mai sallah ya babin azumi ya fi shi saukin fahimta ba amma babin jihadin nan ina ka je ka karanta shi wa koya maka shi shi ka fahimci shi ke tsara fahimta kada za ka ce za ka ji ayi dole sai da malamai sai an fahimci shi kuma su zama su ne jagororin suna gaba gaba a abun kafin ka iya fahimta menene jihadin wannan sana'a ce abin da a je a yi shi wannan ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa waɗanda suka zauna za su da kuduri ba su je jihadin ba da waɗanda suka je jihadin dukkanin su ya mutu a tsarin aljanna amma kuma wanda suka je jihadin sun fi daraja aljanna da ne aljanna hawa ɗari ne da ka ce inna fi jannati ni a daraja kuma kama ya ce aljanna tana da hawan hawa guda ɗari A أعد الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض Allah ya tanadi duk wanda darajojin ga masu jihadi tsakanin kowace daraja da daraja ko tsakanin samai da kasai haka yin suke in wuce wannan benin su ka shiga shekara ɗari biyar kafin ka iso wani benin a aljanna haka haka ha yi ɗari kowa ɗari wanda duk masu jihadi an da musu wannan to kaga wani kuma kitawa hamsin wani saba'in wani ko wani irin nasa da irin nasa hawa Kaga nan Ubangiji ta ala ba wai kwanje ne in wanda ba su je jihadi ba ne. suna ka ce ai duk wanda ya mutu ce jihadi ba ya mutu kafuri ko ba shi shiga aljanna ba. Ba haka bane. Ya ce kama a cikin ta kama a yi sai a yi. Ba ta kama ba kuma shi nan sai ka gama rayuwa kama kai jihadi ba. Kuma jihadin ba wai jihadin takobi ne kawai ba. Akwai wasu jihadin daban da wannan. Akwai jihadin nafsi. Akwai jihadin shaitan. Wanda ta ce al-mujahidu man jahada nafsuhu wal muhajiru man hajara ma'ana Allahu anhu. ya Haji wanda ya kiransa ya gyara kansa ka mai kai kokarin fahimtar addini kai aiki da addini duk wannan jihadi ne mai hijira wanda ya kara shi haram ka fara da wannan jihadun nasu ko duk min jihadi in ka gyara kan ko jihadu shaitan kuma inna adun ka aduwwun fattakhidhuhu adun shi ma ana ana son ka yake shi ka zama mutumin kirki to amma idan ba ka yaki ran ko ka yake shegan ba sai ka janka kafar da shagunan mutane kana jiban dukiyoyinsu ka tawar ganima kake jiba ko alhalin saka kake yi kana tsokan da shagunan musulmi ba su ci ba su gani ba ka jiban dukiya ka kore su daga garin kuma ka ɗebi dukiyansu ka tawar ma ne ina ma take ka ji ganima to da baka da jihadin nan kuma har yanzu akwai son zuciya a yanka masu kunna ba su ma gama fahimtar addinin ba ya kamata mu gane wannan ubangiji ta yace ya fifita masu jihadi fi sabilillahi akan waɗanda ba su yi jihadi ba amma dukkanin su Allah ya tana da musu aljanna hadisi a cikin sahih bukhari maza su ake inna fil madinati aqwaman ma ziltum yin masirin wala tun yin wadin illa wa hum ma'akum fihi qalu wa hum bil madinati ya rasulullah qala na'am hawathahum al-uzur maza su ake akwai wasu mutane a garin madina duk tafiyar da kuka yi ba ku wata tafiya ba ko ku yanke wani kuɗi ku tsalla ta kwace suna tare da ku shi ka ga suka ta suna suna madina kuma ya suna tare da mummunan hanyar tafiya jihadi suna zala ya ce eh suka tare da ku da da kuduri ne ya kare su kuduri ne ya kare su makabi da da kurabu da marasa lafiya da waɗanda ba su da abin da za su shirya su tafi jihadin da shi ba su da kuduri suna kuka ma قالوا تصب ta kuka سيأتكوك أنا ألا يجد ما يجب ba su samu tsohon da ta rai ba su samu abin da za su yi jihadi da shi ba wanda duk suna kuna tare da su cikin lada ita duk wasu suna garin na suna wato suna zaune so da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mutane daraja daraja ne amma don ka shi wani daraja a addini ba nufin kai za ka shiga a aljanna shi ba zai shiga ba sai ka ɗauka yin tafi mutum addini shi ke nan sai ne mai aljanna shi wancan bai zai shiga aljanna aljanna ba iri ɗaya bane sai kala ne ko a nan duniya rayuwar mutane daraja kuma da irin rayuwarsa wani mai wahala wani mai daɗi wani tsakatsaki haka ake tafiya to aljanna ma haka ne amma in ka ɗauka sai bayan Allah na kololuwa kowane ya da su shiga aljanna ba ka fahimci ubangiji subhanahu wa ta'ala ko baka fahimci addinin sa ba kowa zai shiga ne gurgudun kuma da irin aljannan da ya kamata ya shiga amma za ka haramta mutane aljanna ba saboda ba su wani abu wanda kuma ba shirari ba ne zai sun shiga sun shiga aljanna a cikin suratul hakim ubangiji ta alaƙi da ya sauri min ku man anfaqa min qalbi fatahi wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu ma'adallahu al-husna Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi kuma suka yage kafin fatahu makka ba su zama daidai da waɗanda sai bayan an yi fatahu makka sannan suka musulun jama suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi suka yi jihadi amma da ka lafi kowanne a cikin su na masa alkawarin aljanna kowanne shekara nawa suka suna addini shekara goma sha uku a makka shekara takwas a madina nawa kenan ashirin da ɗaya A cikin da na addini wannan kuma in an yi fatawa maka daga shekara ta suka zuwa shekara goma shekara nawa biyu amma ubangiji ta'ala da ya ce sun farkon ba za su zama ce da na ba don sun yi wasu ayyuka kafin wa'annan su zo sun rike addini lokacin da kamar karshen karwashi suna da wahala sosai fiye da lokacin da wa'annan suka zo daga baya yake aljanna su ta fita wayannan amma kuma yake wa kullum wa'ada Allah su dukkanin su yin aljanna ne shi ke nan bara da to tunda muka gama shan wahala sannan kuka zo aljanna ta mu ne ko ba ku shiga aljanna kaga wannan ma bai imani ma zai wannan ne in kana da imani akwai tausayi a ranka akwai tausayi ko yau ka musulunta idan ka mutu akan imani za ka shiga aljanna wani ya musulunta a zamanin manzo ma. yana musulunta ya tafi jihadi ko tsada dai bai yiwa. yana zuwa ya yi shahada ya rasu Allah ya ce gashi nan zai tafi aljanna mutumin sa bai yi sallah ko kuma don ba lokacin sallah ba sarke shi ba ma ya yi kalmar shahada ko ya tafi jihadi aka kashe shi kuma janna zai tafi in kai da kai shekara tamanin tana sallan duka janna ba ku tafi a kawai aljanna ta Allah ne kai ka ne da ubangiji ta Allah ko ce masa ne a hannun ka take ne Allah wasu mutane da aljanna hannun su take da sun tura jama'a da yawa mugunta ne ma Allah mugunta ne wani ya zo wa'azin sa ma ya dinga jefa mutane cikin wuta kenan ki dinga jefa wuta ki ba ta sauti wuta kawai faya faya kawai sai ka ce wuta ta ta dinga ta ne a musulunci a tarhibu wa tarhibi a kuma ta da mutane a jinna ka kore ka ga wuta duk da wanda ya ake gajiya kuma ka dinga kwasar su kana tusa ko a jihar nan makasa wannan mugunta ne ta dariya ba kana ta dariya wai wai wai za ku tafi sai jahannama wai na yi wani yaran ai ta kamata ka zama mai tausayin al'umma ka ji tausayin al'umma Allah zai ji tausayin ka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamukum arrahman masu tausayi su ne Allah ya ji tausayi ko biya ne kaza Allah sama ya ji tausayin ku in ta yarhamu Allah min ibadihi rahman Allah yana tausayin masu tausayi a cikin bayinsa amma kai za ka rasa da tausayi mugunta ne wai lahiran ma ana yi wa mutane muguntarta kuma ba daidai ba ne mu ji tsoron Allah mu gyara halayenmu wannan ayan tana nuna mana kallon masu jihadi fi sabilillah da kuma mahimmancin musulmi wanda bai ji hadin kuma ubangiji ta Allah ya ce ya tana da masa wato falala mai girma sai Allah ta Allah ya ce kuka ne ko kuke da dadi min wa mafiya درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات درجوجين منه دغغريشي yake ba wa mummune hawan hawa kowa da gwargwadon irin darajansa mafiratan da kuma gafara na zunubai wa rahmatan da rahama jin kai daga wajen Allah ta'ala wa kana Allahu ghafurur wanda mai gafara ne da mummi bayi sa ko mai jin kan wani da kama kasa ne wato wannan daraja din shi ne zai sa mutum ya dan ji daɗi domin yanzu idan da za a ce aljannan nan gida ne kwaya ɗaya ni'imomin iri ɗaya kuma sai aka gaya maka cin aikin da sahabban manzon Allah sai kuma su kai za ka yi tsammanin za ka shiga aljanna to ta za su yi wancan aikin kai a yanda kake nan a yanzu fito ka koshi ka sha ruwa ka yi wanka ka ta kaji kyau ka je ka yi bakin ga ka tashi ka yi sallar ka ba kai tsungumar ka a ce ka je ka shiga irin wannan aljanna ce yi ga AC ga fanka ga ne abubuwa da cin daɗin rayuwa ga sunan kala kala tafiye tafiye duk sun yi sauki komai ya yi sauƙi. kuma a ce ka shiga irin aljanna a wurin da umar na a ce ka fiye da da tamani amma tun da ka dace daraja ce darajoji ne wato hawan hawa ne wato tasu tana cin kusurwa mun ko samu kana kasa da su kai ma kila akwai wani wanda yake kasa da kai hawan hawa ne suka ce a ai tun da sun yi aiki mun ba ke a zamu mu shiga aljanna da mu yi aiki irin nasu ba a za su shiga amma aljannan kun ne ba iri ce ba ta su ba ku daban wanda sai za ka samu ne zuwa kuna kokarin koyi da su ne amma ba za ka iya yin aikin su ba fa tashabbahu in lam takunu mithlahum in tashabbaha bi rijali falahu za ka koyi su ne ko baka irin aiki nasu na irin nasu ba domin koyi da mutanen kirki akwai rabo a ciki akwai rabo a ciki amma in za a gaya maka yadda sahabbai suka yi addini nan magabata aka zo aka sa na kwaikwayi har ba za ka kai labari ba in za a kwatanta dan tari zanna da zikiri na ma a zikiri laisa sahihu isu ba shakkan muqadi kuma ka kawo magana mu yi mana magana mu ne ta magabata yadda suka yi addini kan ka kwana mu. mai tafiya da lafiyansa da kafansa ba zai zama daidai da gurgu ba abu kaman guragu ne ana maganan aiki na addini kaman guragu ne an kwatanta da sabon manzon amma a hakan yin ko muna tamanin rahmar ubangiji subhanahu wataala da abun hawa hawa ne idan ka tsira daga wutar jahannama aka saka aljanna ko yar kaka kana aka saka ai kai gogo kaman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz iya ni ka daga daga wata jahannama aka sa ka aljanna ko karamar ne wallahi ka samu babban rabo ko wace ce karamar ne talaka dan aljanna maza kuma ya ce shi ne za a bashi duniya da kamar da koma duniya ba da kamar da koma kwarin aljannan ka shi ne wanda sai ya zama gawayi a wutar jahannama tukunna sai a fito da shi saboda imaninsa a ce je shi aljanna idan ya je ka kawai zuwa sai nuna masa aljanna mata shi ka tsafa ya tsori ta kawai sai dai rabbi wa jaddu qabl hayala ka samu aljanna ka fita sai Allah ta yi dariya yace ka ce ka shiga aljanna kanka da duniya da kamar kan goma a ciki shine gidanka jiragen saman ka su yawo ka shaka tayi da kaga dama ko ina shine fa miskini yan aljanna kuma ya shiga aljanna dan yake duk aljanna ba zai bi shi dadi jin dadi haka zai gani duk aljanna ba zai bi shi jin dadi haka hawan hawa hawan hawa kaga ce kai kyara imanin ka ka gyara halayenka wannan tamanin ramar Allah na shine ce zaburar da kai ba za ka yi wasa ba sannan kuma ka dinga hango ta cikin su ma don ka wuce ka kasa kasan ka tafi wa fi zalika har ya ka nafasin mutum masu tsere suna tsere a cikin wayannan darajoji ne sai ka kai da abu dan kadan ka kai da kamar aljanna shi ka manzo Allah yanzu ka roƙa ka roƙi aljannatul firdausi ta kojojin gaba da shi ma kai zama ta kojojin ne in ma ta ka kazan ka samu ko ta kike kike alhamdulillah sun da Allah ya da kai daga azabarka amma karke da himman ka zama ubangiji ta Allah ya sa muna daga cikin bayin da kai Allah ta Allah إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم Wasu da Zuhu a kowanne ƙwaƙura. Mugan ta lafiya. In nan na daina da waƙoƙin wani mallakatu. Dandai tabbas waɗanda matayarku suke ɗaukar rayukansu. Zan yi mi'anku fihin, ko masu zanen tsakanin su wato suna taɓawa al'adun su da wani wata. Mun fi yawa Allah be ya yi hawa. Kalu sai matayarkinsu ce mu fi makuntun. Da har yau kuke ciki wanda ta sauka kan wanda ba su hijira daga makka su koma madina suka zauna a cikin kafurai ba tare da uzuri ba kuma ba sa iya tabbata addinin su yadda ake zo sun an zo ɗaukarin su sun zaya kusa ce sau ah, ka zauna a nan ne ba ku hijira ba maza su ya yi hijira da sa, kuma kun ce kun yi imani ta ya aka kuka zauna a inda ba za ku iya yin addinin ku ba ƙwalojin su ce kun ya mutu ba fi na fil'ar kai mu muna da rauni ne a bayan ƙasa wasu na tsoron kafirin ne shi ba su iya yin addini qalu sai mala'iku su ce musu alam takum ardu llahi wasi'a Allah ba tana da yawa ba duniyar nan ba tana da yawa ba su hajiru ha? ku yi hijira in ba ga wani garin idan wannan garin ba za ka iya addinin ka baya ga wani garin sai ka je ka yi akwai wanda zai maka addinin ka ne idza lam ajisi fajjati ma uriduhu wa inji bi ukhra azmatun wa rihabu ka zo neman kuɗi a wannan garin ba ka zama ba ba sai ka kawai ka koma wani garin ba to addinin ka ne ba ka kawar ka ta wani garin ba in ba tafiya ce ne ba ka da hujja wajen Allah ta'ala Allah ta'ala bai ce dole sai ka zauna a garin maka ba ko ka zauna a garin ka kurai shi ka ba ka iya tabbaka addini ka ba shin sai sai ka ko su ta yi ka Allah tana da yawa wannan ba ko uzuri bane ba ka da uzuri a wajen Allah ta'ala ubangiji ta ce fa ulaika ma'awahum jahannamu waɗannan makomar masu wutar jahannama ne wa fa'al mafi wa kuma ta yi mumi duk wanda yake garin kafirai inda baya iya yin addini bai da hujja wajen Allah ta'ala da zai ta ai kafirai ne su kana shi ka kaura ka koma wani gari in ka kai. ka kaura ka koma wani gari inda neman arziki ka je ka abun ya ne za ka iya tafiya wani wuri amma addinin ka ne ba ka je wani waje ka yi shi ba wannan ta rage ba su uzuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba su da uzuri kwata kwata ubangiji ta halaki ba su da uzuri ko yana mutanen sai aka je yaƙin badar da su yaƙi sun kawo addinin musulmi ne ba su yi addinin wata furen kuma suka tilasta musu sai sun jaje yaƙin badar aka shaka kakashe su a yaƙin badar ne wanda yaƙi badar ne mala'iku sai su ce muku kaya ya muka zo ku cikin kawai wallahi wallahi mun kasa fitowa ne muna da rauni kowa yi ina wanda ba uzuri wani? mun kasa yin addini ina me ya sa sauran sabon suka hijira suka koma suka koma madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zuwa hadisi man jama al mushrika wa sakana ma hu fa innahu mithluhu duk wanda ya da mushriki ya zauna tare da shi to irin sa ne shi in dai zai ana ka dinin ka ba ya zauna da shi ba kwata kuma wala har yanzu nan akwai mutane mu yan arewa wanda suke zuwa kudu su je su suna inda ba ta iya addinin su ka je ka zauna garin da wai babu wani mutum ne sai kai ba mutum ne ko dai ha wani ba ya yi karatu ba na san ya yi karatu a zariya irin karatun zorin nan ko yana wani gari wasu musulmi ko dai wai shi kaɗai ne musulmi yana ne yana ta yi wa abin nan kakwai ya addu'a suna biyan su. ya zama dan su buka a wuri sai da tunzu in ka mutu kuma ya kenan idan ka mutu ya za yi da gawan ka ce ba ka da hujja wajen Allah ta'ala ba ma wannan ba akwai masu zuwa neman kuɗi addinin sai lalace har su zama kiristoci sun ka ga cross da ainihin a wuyansa kuma na faɗi wannan yana tuna da wani abokina abocin karatunmu ne muna karatu da shi a kano kuma yana da basira ya fi mun basira ma amma wallahi ya tafi can kudu ya je zauna ya yi shekaru ke za sai muka ganshi da cross a wuyansa har yanzu ina tuna shi ga sunansa ga shi na kallonsa idan zo ku ba shi tuwe sai ke gizo talibin ilimi fa na zaure irin na makarantun gidan nan ka zama a wani ban wuraren ba a jeri ba ne duk inda ba za ka yi addinin ka ba wallahi ka kawar ka koma inda za ka yi addinin ka duniya ba kawai bane tahira ita ce wani abu kuma kwakwataka tana tasiri in ka zauna da mutane za su yi tasiri a tare da kai ko da ka kai hijira ka koma zuwa ga Allah ta'ala shi ne ya fi maka wato ainihin alheri saboda haka waɗannan ba ba su uzuri ba wajibi su ne su bar garin maka su koma su koma madina domin wannan wajibin yana nan har da aka yi fatahu maka yayin Makka ta zama garin musulmi shi ne ake iya bin wato musulmi ya zauna a wajen a lokacin da aka yi kasau maka. za ka iya addinin ka ba za ka ji tsoron kowa ba sai manzo kuma ce na hijira ta ba da zaki walakin jihadun waniya babu hijira bayan an buɗe garin maka. sai dai in za ka yi niyyar yin hijira ga ba ka gada in kuma ka ce aka bi jihadi wai zan sun firtun farfiru idan aka ce ku fito ku tafi jihadi ku fito ku tafi amma shi ba sai ka kawar ba amma a wancan lokacin wajibin ka ne ka kawar daga garin maka ka koma madina kamar yadda yake wajibi ne ka kawar daga garuruwan ka kuma in dai ba ka iya addinin ka ba ka koma zuwa ga garuruwan musulmi shi ko kaura daga maka kuma madina yanzu ba wajibi bane amma kaura daga garin kafurai inda ba ka kai addini ka baka koma garin musulmai wannan har duniya ta tashi wannan hijira tana nan dole ne kai kamar yadda wajibin ka ne ka kaurace wa haramun wajibin ka ne ka kaurace wa shirka inda za ka je yi shirka ko ba za ka shirka ba Ta za ka zauna a wannan wajen ba ka zauna a wajen ba ubangiji ta ala yake mala'iku za su ce musu an ka san Allah ne ruwa ne ba ku da hujja sai Allah ta ala ce fa ula'ika ma hum jahannam waɗannan makoman su wutar jahannama ne wa sa'al masira ko makoma ta yi muni da uzuri sai Allah ta ala ce illal mustabaafina min ar-rijali sai dai waɗanda aka tabbatar da rauninsu da cikin mazaje marasa lafiya makafi wani fa'ida, da mata masu rauni wajen jani da ƙananan yara wanda ta yi tsirona hidan ba za su iya wata dabara ba a ke su baro garin maka wala ya ta nuna sabila ko ba za su iya gane hanyar madina ba yan uwansu sun rike su sun hana su fita yan uwansu kwakurai to irin wayan nan kam ana ba su uzuri su kan in sun mutu za su mutu da sababin sun ya fi karfin su ne shi ya saba su ba su yi jira su koma wato ainihin garin Madina ba idan ka je ka fada hannun ka koyo suka tsore ka ko suka ainihin kasar eh, kasa da lafiya ba za ka iya fita ba ba wanda ya san inda kake ba wanda zai jagorance ka ka dawo garin musulmi sai kai daidai gurgudo wannan kana da huzuri Allah ta Allah zai zai karbi uzuri amma matukar ba halin da nura irin na wa'annan ba ubangiji ta Allah ya ce makomar mutum wutar jahannama ne Allah ta dace fa ulaika kaga wa'annan masu rauni wanda ba su da iko ko ba su da wata dabarar da za su yi tsarin garin masa su koma garin makina, to wa'annan afallahu an ya afu anhu kada musu afuwa Allah ya ce musu kana Allahu afuwan ghafura ubangiji subhanahu wataala mai afuwa ne kuma mai gafara ne Allah ya yafe musu kuma ya gafarta musu saboda raunin su duk abin da ba ka iya ba ko wajibi ne Allah ya dauke maka shi sai ka ji kullahu nafsan illa wusa Allah ba a tsora maka kai abin da za ka iya ko kuma a masa dadin ku ji tsoron Allah gurgudun gurgudun ikon ku sai ta wajibin bidan fitari wa da muharram ma firari babu wani wajibi idan ba za ka iya ba babu wani abu wanda yake na haramun idan kana cikin hali na lalura wanda dole ka ne ka aikata wannan abu Kuma cin mushe kenan amma duk mutumin da yana da yanda zai yi ya sani bai da uzuri a wajen Allah wallahi addinin ka ne a gaba shi yake rayuwanka yanzu idan ka mutu saboda addinin ka in ka shiga aljanna za ka shiga amma in ka biya wa rayuwanka kai asaran addinin ka in ka mutu za ka je ka shiga wutar jahannama ka dawama har abadan abada kaga wannan kai asaran duniya ta lahira gaba daya ubangiji ta Allah ya kare mana imanin mu ya kare mu da karewansa ya kara mana imani da tsoron Allah da fahimtar addini وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله wannan wani direba ne yake tambaya direban zanka da rubuta tambayoyi guda biyu na farko yake cewa da gidan shi yana bashi mai da zai isa ya kai shi Legas ya dawo da shi amma a wannan lokacin in akwai mai ɗin ya tsawa a motar yana ɗiba yana sai da man ɗin mai gidan ya sani bai taɓa wasu kuɗa ba to kiwa da yake ya siyar ya biya bukatar da ci abinci na halal ne بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه halal ne ni a yadda na fahimta a zaman da kai da masu man sori sa so tsari dama kucin wanda za ku baka ko adadin litar da za ku baka zai iya wuce abin da kake bukata kuma idan ya rage kai za ka yi amfani da shi ka sake dawa ma kuma wannan adadin ne ka tsima ke ba tun da ya sani ma kana sayarwa bai yi magana ba ai ya nuna ya bar maka wannan ne kawai a matsayin naka ne kuma ya yi ta da aka kai ka'ida idan bai yi yi da aka yi ko ba za a yi da ba don an riga an an tsara cewa lita kaza ne zai kai kuma har a tsara wani abu saboda kar a samu karfa matsala wannan yarjejeniya ne tsakanin masu mai da direbobinsu na kusan mansu babu wani damuwa don an tafi a haka wata yake cewa da idan na je yin tsari idan na tsuguna ina samun kusan minti goma zuwa sha biyar amma duk daɗewan wanda na yi na tashi na tsaya sai tsari ya ɗiga wani lokaci ma ko da na je na zauna a wani waje na yi alwala an na miƙe tsari ya ɗiga wanda ya matsayin sallah na. To, na bana ka bukatar ka je ka ga likita domin abin ya zama cuta. galibi abin da ke sa mutane cutar shi ne wato tafiya zakarin da suke yi da matar shi a lokacin da suke bawani ko lokacin da suke tsarki wannan duk da cewa wasu malamin fikiyo sun kawo shi a matsayin wai kaman wani abu ne wanda yake na sarki amma kuma zance mafi inganci babu hujja a kansa shine a tuntuwan nasu ba ka mai iziya ma ya kawo a cikin ka tafiya kawai abin da sun yi inkarin wannan don bai da hujja kuma wahalar da shi ne sarkin ne sannan a ƙarshe yana mace a tsakanin sa yana tafe shi a wannan wajen ya zai laushi yadda ba zai iya rike tare ba daga an cutar da shi sai a kiyaye irin wannan abubuwan kwata kwata ka na mace a tsakanin ka yanka fitarin ka gama shiga ka wanke kawai ba ruwan ka da tasewa Allah bai wasu sun ka wannan tasewan ba a da za ka je ka jawo kai ko wani ciwo to wannan yana buƙatar ya je asibiti a bashi wani magani wannan kuma idan har ya zama ya fitsarin yake baya tsaye wani dole a haka zai sallah ya zama salatul bauli kenan wannan tura ne wanda ta kasu ta jirgin musulmi ba har yana jawo sauki sai ya sallah a haka ko da fitsarin na dira na'am Malam Ladani Angomu yana kiran sallar magariba ƙarfe shida da minti goma sha takwas. Hali kuma ƙarfe shida da minti ashirin da ɗaya ne ake yin buɗe baki. Menene hukuncin wannan ladan cin soya matsayin azumi hukuncin shi na a karantar da shi a nuna masa cewa lokaci bai bai ke kira a gaya masa tayin in ya ci kuma a cire shi daga ganin ke masa wani amma ba za a ce masa wai na sa mata da wani ba sani ba suna shan ruwa alhali ranar ba ta faɗi kuskure ne wannan ladanin a cire shi tafi a haka da kuma da kasan lokaci a kiran sannan su zai saka sha a ruwa ba sai suka fi na. malam ya halatta in yi wasu cikin tambaya ya halatta mace ta tafi wajen tasiri alhali tana al'ada tana ce da ƙur'ani izu sittin? a ah, ta ji wajen tasirin ne wanda ƙur'ani izu sittin kuma ba ce ta rike za ta fahimci tasirin mu so kar ta rike ƙur'ani don ba ta da sarki amma kuma za ta iya zuwa wurin tasiri wannan shi ce malam ne bambancin mumini da musulmi na ji wasu malamai suna cikin ɗaya ne akwai bambanci a yi ba mumini bayan wansa musulmi yana da wasu sifofi wanda ya bambanta da sauran musulmi yana kiyaye dokokin Allah sau da kafa yana aikata duk abin da Allah ya na wajibi yana barin duk abin da Allah ta'ala ya haramta sannan kuma yana yin nafisiri kaga wannan shine mumini kenan yana kare mutuncinsa da sauransu amma an ce musulmi kawai wanda ba mumini ba shi da za ka samu yana barin wani wajibi ko yana aikata wani haramun ba za ka fi shi daga musulunci ba yana na musulmi su amma dai ke kai wancan wato imani ba isa larabawan kawai da suka zo jin mazafa wanda Allah ta lati kalatil arabu amanna dan tuminu walakin qulu aslamna wa yadda yadkhul al-iman fi kudu Suka saboda suna yi wa mazafa ma gori ya mun nuna alaika an aslamu kun ta mun nuna alaika jawo ai mu musulmi ne mu ai mu mu'mine ne mun yi imani Allah ta lati a ku ce dai ko musulmi ne har yanzu dai imani bai kama tabbata a zuciyar kuma kuma ka bangi ta lashe inna malmumin da shine da zuciya ma ko da tsubu kuma ne sunan an ambaci Allah zukatan su na tsorita to kaga da yawa za ka ga za a ambaci Allah ko mutum musulmi ne bai ji zuciyarsa ta tsorita ko ya ga wani kurji ne a zuciyarsa ba to amma yana nan a musulmi sa kuma musulmi shine mu'mini shine wanda kayan Qur'ani su kara masa imani wani ta karanta masa ayoyin kuma ba su kara masa ba su kara masa imani ba yana da tawakkali ga Allah yana tsaye da sallah yana ba da zakka da sadaka Allah ala ce wala ka humul na haqqan wannan sune mu'mini na haƙiƙa shi sa a cikin bambanci wato idan aka ce mu'min yana nufin bawon Allah na gari mutumin kirki kuma ce musulmi kuma kowa ma ko da mutumin kirki ko fasiki ne ma sai an kaso sunan musulmi shi sa ka iya cewa ni musulmi ne kai musulmi ne ya eh, yi ni musulmi ne amma an ce kai mu'mini ne to sai kuma sai ka zan yi ka ce a ah, kai musulmi ne ko kuma ka ce insha Allah dan ma malamin su ba ni ya halatta ka ce insha Allah wa ana mu'minu insha Allah ni mu'mini ne insha Allah ya yarda Kuma haka ma da kuma ka tsarkake kanka ne saboda ka su zakku wasu ka ce kawai ka ce musulmi wasu ka ce ah, ka ce insha Allah ne mu'mini amma aka ce maka kai musulmi ne in ka kuma ka ce kai ba musulmi ne kaga ka faɗa wani wuri da mu. Wannan ka za alfahari da hakan ma cewa ni musulmi ne. amma ka ka cewa ni mumini ne kana barka ke kanka kana nan cewa kai mutumin kirki ne shi yasa akan basari da aka tambaye shi aka ce an ta mumin kai mumini ne yace to imani kada biyu ne fa in ka nufi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da kajar jama da aljanna da wuta ya ce to na yi imani da wannan amma in kana nufin fadin Allah ta'ala inna man mu'mina allazina idza dhukira Allah wajhat qulubuhum fi qulubihim la ta'zun dinna suratul anfal yace ko wallahi la adri ana mu'minun am la la ban sani bani mu'mini ko ba mu'mini bane ban sani ba so da yace shi mu'mini da ayya karka jikin sa yayi bi san su kenan to kare kenan mu'mini halayensa sun fi kyau a kan garin musulmi kowane mumini ko musulmi ne kowane musulmi ba halin da ke ciki na zafi rana mutane da yawa suna zuwa kogi saboda wai a rage zafi to malam ni da na je kogin sai ruwa ya jani da ruwa ya jani ne ce har na ji ɗan kaɗan mata hanci na hala ya matsar almina Allah ya sauke ba ta wani lokacin mutane sun suke wahalar da azumi a wai azumin ne ke wahalar da gobe kai za ki shakura ba wuce amma mutum sai ce wasu ya ji ya ta zuba ruwa a jikinsa ya ta zuba ruwa a jikinsa to in ka zuba ko yana bushewa kuma sai ka fara wahala sai wahalan ta faru kana zubewa da ya bushe sai ta faru amma ta barka a haka sai ka tafi a haka din duk da wahalan dai amma da shi a cikin kana zuba ruwa a jikin in ka je kogin ma ka shekai jiyo ka fita ma dai da ka bushe ka samu matsala kuma da yanzu azumi ya zama wani tashin hankali ka kullum sai ka je kogi ka ta shiga ruwa ka shiga wajen kai azumi ko kuma su suka ta yin azumin su suna ta kuma wani yana aikin karbi yana tsanon rami yana ita itace kuma yana azumin sa babu wani abu sai ba za ka zama mai haƙuri ba amma azumi haƙuri ne dole ka sa haƙuri a jikinsa to amma Allah ya jarrabe wasu ni wani kwatsi ma da na gani yau wasu kawai har da filo ma cikin kogi suke zuwa su kunta kawai har filo mutum ya sa yana kwance wannan ya ji ya kunta a cikin kogi wanda ma ya ji ya kunta a shi kenan su zo sun yi da kwarai ma wansu ko ka jira rana ta kwanci kenan kan wanda kawalar da kanta addini ya zama maka damuwa fa kenan maimakon ibada nan ka yi kana jin daɗi amma kai ka ɗauke shi ma damuwa ne wani tashin hankali ne ma kun ɗauke ka je bakin kogi shi kana ganin kamar mutum ya haka wato kamar ya ɗauki abun da zafi ko da ka haji tsoron Allah kuma idan ka je ruwa ya shiga ya shiga hancinka idan ya faɗa cikin makogoron ka wuce a zuci ka kare dole sai ka biya ko da da kuskure ne ko da kuskure ne in je ka haɗe ruwan sai ka biya don akwai bambancin mantuwa da kuskure mantuwa ka manta kana azumi sai ka sha ruwa da kankan azumin kana nan wannan kuma kasan san kana azumi sai ka sha ruwa da kuskure ka azumin ka ba da kuma da mutu akan wannan azumin ka bashi shi ka biya to amma tun da yi ba kai bara ce sai ka yi sai ka yi ka fara ma amma da mutum ne sauka ke wa kansa wallahi da ya fi mata alheri ka daina wankan tsakiyar rana shi ma ne jawo wahalan azumi ta ce wani mutum mala yake zuwa waje na hira ni kuma gaskiya ba na son shi da ƙarshe na kore shi ya ce kar ya tsara dawa gidanmu da ya tashi zai tafi ya ce tabbatar cewa in kin ji labarin na mutu ke ce sanadin mutuwa na da saboda kin nuna baki sona cikin ikon Allah wa shi da yi ne shi ya mutu malam da ya matsayi na matsayin yanke kina na matsayin ki da baki da sonsa mutuwa kuma kwanansa ne ya kare su ba ga wani yawa kawai ke aka yi amma ba ganin cewa ina mutu ai barazana ke ko barazana ne don cin kwari take so sai kuma ba ɗaya sai zo da karar kwana ya rasu kawai yake masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa in abin ya faru da gaske mu suniya ne da ba dai wanda shi ne hamza ko da haka irin wayannan kamari ko wannan barazana duk wata shirme ne kawai har ina yin mata son ka me za da kanka ina za ka aure wani mata son ka ko da kanka wahala wa kana karya wai wallahi in na mutu ce kuma tana zuciyanka ba haka ba ne, amma kana barazanan ce ne a lokacin ke son ka shauri ana gina shi akan soyayya ne in ba ta son ka ka hakura in ta yi kawai ta zama farka ka da daddare ma da kuma da jinin suna kashe mazajen su wannan ba daidai ba ne kuma sannan kuma yan matan ku ji tsoron Allah ko wanda kika san ba auren sa zaki baki ce ne fitowa kuna hira amma kin san ba ki aure shi ba yau ku yi hira ku zo ku har ki zo ki shiga nan idan yana san baki wani abu kina karɓa kuma wannan munafurci ne kin zo munafurci kenan shi ce ba ki abu wani ya ba ki abu nan da zaki karba idan sai wani abu ya ba ki karba ya ba ki kuɗi ki karba to me kika yi kenan kin san munafuka kenan yar uwan nan Kara ki zaɓa in kina son mutum kina son sa ki karfi abun hannun sa ki fito ku kuyira in ba ki so kuma yayi hakuri kawai in ya aika ma a'a ba zan fito ba shi kenan shi ma ya kura shi riga shi shiga sosai ba amma kuna cutar da samari Allah ya kawai wannan da ƙarshe yake take cewa malam a bacci har ake tada ne a ce ne me faru ne mala ya zan yi sai ka dinga addu'a ai shaitan ne ko mafarki ne kake yi in za ka kwanta ka karanta kuwa la da tsarki da na ci ka koma ka shafe jikinka gaba ce ka sake hanka uku ne ka ci ɗakin ka kuma ka karanta addu'a ku biyu kuma kai addu'an bacci da Allah ta kore maka wannan aljanin insha Allah sai wanda yake cewa malam akwai ɗan uwana da ƴan uwan nan suka sami shi suka dabbare shi suke mai yawa ya shi da wani munin mummunan tashin hankali ya ce baka mishi da addu'a Allah ya yi mishi na biyu kuma yana magana akan lafiya a roƙa mishi addu'a Allah ya ba su lafiya kuma magana aiki to Allah ya Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ne masa da afara masu neman aiki Allah ya biya musu kasu sun alkhairi sauran masu bukatu Allah ya biya musu bukatu su gaba da وما تجعلنا بأس من الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين